للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد خطبتي بعنوان زيدوا تمسكا بالسنة وخالفوا البدعة وإن كثر متبعها زيدوا تمسكا بالسنة وإن قل سالكوها وخالفوا التمسك بالبدعة وإن كثر متبعوها قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الآية الواحدة بعد الثلاثين من السورة الثالثة وقال الله تبارك وتعالى أيضا بهذا الصدد من يطيع الرسول فقد أعطى الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حصيبا الآية الثمانون من السورة الرابعة وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تسوم فتنة واسم عذاب لي من السورة الرابعة بعد العشرين الآية الرابعة بعد الخمس وقال أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدد العقاب السورة التاسعة بعد الخمسين من الآية السابعة وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية الثالثة من الصورة الخامسة دواليك آيات تنزيلية سماوية قرآنية نورانية التي نصت وتنص ودندن وتدندن حول وجوب التمسك بالسنة وترك البدعة لأن البدعة شر البدعة غطرسة من الغطارس في الطريق لأنها منعرجة لأنها ملتوية لذلك فالحضار الحضاري إلى غير ذلك من الآيات القرآنية كما سبق أن قلنا أما أنا الحديث جاء ناس إلى الصحابي الجليل الإرباب ابن سارية رضي الله عنه قالوا فسلمنا عليه وقالوا أتيناك زائرين عائدين مستقبسين اكتبا هكذا قالوا ريس عبد الرحمن السلمي وجرح ابن جرح والحديث في أبي داود وهو صحيح جئنا إليك يا إرباب أولا زائرين ثانيا أعيدين ثالثا مقتبسين نقتبس من علمك ومن ميراثك العلمي النبوي نطلب العلم فقال إرباض سمعوا ما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام لإرباض جوابا له صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم ثم أقبل عليه من السنة بعد التسليم أقبل على المصلين المؤتمين بك أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة غرفت منها العيون العيون انهالت الدموع على الخدين لأن الوعظ وعظ بليغ وقولهم في, قول في أنفسهم قولا بليغا وقولوا لهم في أنفسهم قولا بليغا ذرفت العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل من الجلاد يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع أي كأن الموعظة لمن يودع الناس يفارق الدنيا فماذا تعهد إلينا ماذا يقولنا لنتمسك به فقال صلى قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا أي حتى وإن تأمر عليكم عبد حبسي عليه ذؤوبتان يعني الإبرة بالصلاحية لا بجغرافيته أو لونه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنه علم خبير وإن عبد أي أب وإن كان عبدا حبشيا من أدغال إفريقيا أطيعوا واسمعوا وإن أذن الحبشية ثم قال فإنه يعلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا نراها اليوم بأم أعيننا نراها بين عشية وضحاها في كل فلتة وفي كل لفتة ترى البدع تزين والناس يتجمعون لها مساكين يظنون أن هذا يزينها في قلوب العارفين أبدا كلا وألف كلا الدين بالدليل الدين ليس بالبرقشة ولا زخرفة ولا شقشقة وإنما بالحجج قل آتوا برهانكم إن كنتم إيش صادقين نعم فصل اختلافا كثيرا ثم قال فعليكم بخلق شوف هذا الحديث فيه خبر وفيه أمر وفيه نهي شوف سبحان الله في رواية واحدة من يعيش منكم فهذا خبر فعليكم بسنتي هذا أمر ثم قال وإياكم والبدع هذا نهي في سياق واحد أمر ثلاثة جمعات حتى يكون السني على سنة واضحة غراء ناصئة نقية لا يعتريها شيء من الغم والظلمات يا ربنا وفقنا لاتباع السنة واجتناب البدع والبدع يا رب العالمين قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي حتى لا يأتي زيد من الناس وبكر من الناس وهندة من الناس ليقول أو لتقول طيب أصحابي فعل كذا ليس من السنة من أخبرك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هذه الخلفاء الرجل من بعدي هل أنت منهم إذا كان صحابي ما أتى بشيء بظنك خالف السنة له رخصة من النبي هل أنت مرخص من أنت ابن من أنت من أنا ابن من أنا ابن من أنا إذا الخير كل الخير في اتباع من سلف وشر كل الشر في اختلاف من خلق ثم قال تمسكوا بها شوف تمسكوا فرق بين مسك وبين تمسك مسك مسح عابر أما تمسك يمليك الآن هناك قوة هناك قوة في التمسك تمسكوا ثم قال وعضوا عليها بالنواجذ النواجذ الضرب التركيب السمي البيولوجي الداخلي عند علماء الأحياء هو الضرب دمولا ليس السن القدام الأمامي بإنصبة لا لأن كل شيء تمسكت عليه بالضر ينبئك أن التمسك تمسك قوي لذلك قال عضوا عليها بالنواجس ما قال وإياكم ومحدثات الأمور إياكم هذا اسم فعل اسم فعل أمر أي انتهوا اتركوا ثم إنه علل فإن كل بدعة ضلالة وفي لفظ وكذلك في النار هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وكذلك أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله جل وعلا حديث صحيح برواية عبد الرحمن ابن عمر السلمي وجحر ابن جحر كلاهما عن طريق الإرباط ابن الصارية والحديث كما سميتم خرج مصححا أو محسنا أما الحديث الثاني فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليس شيء استمعوا إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ليس شيء ليس حرف نفي شيء منفي مؤكد ليس شيء أبدا وهذا الشيء من شأنه أن يقربكم الجنة إلا وقد أمرتكم أمرتكم به يا رسول بلغ لقد بلغ كل ما أمر بأن يبلغ لذلك يقول هنا ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد قد قد أمرتكم به إذا جاء شيء في آخر الزمان وآله يرونه من العبادة والنبي ما علمنا إياه إذا ترك الرسالة وهذه مشكلة كبيرة كبيرة عويفة عويفة مستشكلة على قلب كل من يترك الدين لكن إن كان له قلب إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولكن كما يقول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد نعوذ بالله من الخذلان ومن الهوى وهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تبارك وتعالى ويقول إمام دار الهجرة ويقول إمام دار الهجرة من هو؟ مالك بن علي ذلك الإمام الذهبي الإملاء النهرير الفتحل من الفطاحلة قال الشافعي في مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم يقول يقول مالك في أثر ثابت صحيح قال من ابتدأ في الإسلام بدعة يراها حسنة قالوا بدعة حسنة يرى حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة هكذا قال مالك من ابتدع بدعة يراها هو حسنة إنه يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأنه علم طريقا إلى الجنة موسل لكنه كتبه أعوذ بالله هذا لازم كلام هذا الرجل الذي كأنه جن جنونه ونعوذ بالله من الهوى وقال مالك أيضا ولا يسله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ثم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا هذا الكلام لمالك وكثير من المبتدئة يزعمون أن من المالكية لماذا تتركون كلامه إن كنتم مالكين حقا فاتبعوه إذا لم تتبعوا النبي اتبعوا مالكا لكن مالكا بريء منه منهم براءة الذئب من دم يوسف رب سلم سلم ونعوذ بك يا ربنا من الهوى ومتابعة ما لا ينبغي أن يتبع صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu mahalicin samai da kasai mai kowa mai komai mai bayarwa mai hanawa wanda ya umarni da miƙewa akan addini tsaf babu malkwadewa ko kaucewa ko hobewa Ira da aminci ga shugaban halitta wanda ya karanta da mu tsantsar addini wanda in ba shi ba kana wani da kai haka sahabban shi waɗanda suka miƙar da risala ta iya sakon suna kai kai da waɗanda suka bi su a bisa kyautatawa zuwan tashin alkiya bayan ka yan uwa masu albarka kudu ba tana da taken ku daɗa kan riko da sunna ku daɗa guje wa bidi'a. duk kwallon da aka yi mata duk taron da aka yi mata shirme ne ko shoro ne amma a lokaci guda a fahimci wani sako guda al'umma dole mu kasance mu haɗa kai mu dunkule amma a kun kasance haɗa kai na nufi a daina faɗin gaskiya to kai kuskure sai dai wajen faɗi ban ruwanka daga cewa wani wani a'a ka kalli shirme din da bid'a ka kai masa naushi irin na iri haka kai ma da kake kare bid'a ko hana mabiyanku da suke ma Allah ƙayya da annabi ƙayya abinda babu shi ka sai an tabbatar da shi amur da aya nan ne yan zuciyar fitina ne a kalli matsalar ka ɗauko dalilai na sunna ko na hadisi ka ce abin addini abin da ya kamata ce ƙarƙari ka ce a bid'a ce hasana mai kyau to a yan faɗi a yi ina ne bid'a hasana bahaushe ya ce a ɗaura kashi ko a ɓata igiya a can maganan bahaushe ba wani makaluki ake ne a akwai akwai akwai akwai a tausif da ta'ayyir tausifin shine ka dauki aiki kaza ba daidai bane sanar ba kai saka hana kwa wannan amma ta'ayyini ka cewa ne wannan kuskure sai in wannan ya tabbata da zifofin shi wanda aka batar da shi kila bai masa muka bai masa ne kai da kake cewa babu kyau ka ilmantar da shi ka ganar da shi kai dalilin yayi masa rudu da ke kwakwalwar shi ta haka malamai ke cewa lazimul kufri laysa bil kufr a gane ko idan kaga mutum yana aiki ba da kake wannan aikin ba shi da kyau ba kai ne ke ba har sai da hujja ta zo mai ya gane yake to sai ka ce kai ne mara kyau gane da kyau ko da hausa ne karkace da wani kai sha ne ka kalli shashin ɗin ka ce abu kaza shashanci ne shi karka ba shi shi mai ruwa uku sha sha sha hmm. ka bari sai ya tabbata akan sha sharfi ka ce zukan sha sha sha hujja ta tabbata saboda alu suna da kuke ko da bid'a ku zama to masu hikima ka kai ma aikin ka yi tausifi shi muke kira characterization aikin ka ce kaza ba daidai bane wanda yake jin da shi ake ka ce ta oh, kana yi ne kenan ka fallasa kanka da kanka mu aikin mu kai attacking sata ba kyau zai ce a ah, to da ni kake ta auki ashe dama kai ne wani malami ne yana wa'azi aka ce akan sata ba kyau ashe akwai tsohon barawo a masallaci sai ta akara maka Allah ai na daina kuma ka dame ni dama shi ke barawo ne sai ni ban sani ba na ta ka to haka lamarin yake wanda ba shi da kasu jayi da yawa ke da ke ba san kana yi amma ba ka da bakin ka hana kaci kar a faɗi da lalalala ko bayani haka Allah ta'ala ce wala taktumunahu so ku gane bambanci tsakanin tausi da ta'ayi sifatawa da kuma zirowin ka da wannan kenan har sai lokacin da hujja ta tabbata gari shi ga dalili karza yi taurin kai to kuma wannan aikin gwamnati ta ce ta wani kafiri ne aikin masaurinci ba aikin ka bane ko kuma in ya tabbata ya kafiri ka kace to lalle ka fita daga a uku an gane ko ko waɗanda suka gama a cikin tafiya ta suna shi an ce misali kar ga mutum ka ce da kai kai dan shi ne kafiri a kar ka ka ɗauko aƙidar in ka sani kaza laifi ne kaza kaza kaza kaza ruwan shi ne ce to eh, ina yi shi ne ya tabbata ka ila ruɗu ne cikin kokolon shi ku san da wannan manhajin da kyau saraka wannan shawara ce muhimmiya wato a iya baki a san me ake faɗi ku kiyaye ka'idar tausifi da ta'ayi Allah ka samu dace Allah baraka wa ta'ala ya faɗa fassara ka gaya musu in kun ce kuna son Allah ku biyo ni Allah zai so duk son ka da Allah ka bi annabi kuma kana bin shi ne kan abin da yake addini kar ka zo ka ce ai ba duk abin da annabi bai yi ba ne ba za a yi ba sai mu ce akwai gaskiya ciki kuma akwai ƙarya eh ba duk abin da bai za a yi ba misali ai bai saba bari ba ya kace laifinsa to wannan magana da yi amma a kulka ce hatta ma addini amma in dai abu addini ne wallahi sai ya shigo amma al'ada ita ce wancan magdamin da wannan zuke ru'u jahili wasu ne ai ba duk abin da bai bane ba za a yi ba eh, to ya sa ba bari gane mu ce bawan Allah eh a al'ada ba ai ya ce man ahadatha fi amrina haza haza sai da ya ga maka addini ne ke ba su tsika ce a bakin na ce ku ɗauke su jika zan yi hudu ba haka hudu ba ta yi ko ba ta yi in aka sa su jika an samu ƙarin lada amma misali ainihin sai ba mai hudu ba muka yi sallah mun makarantar rafi ko muka yi sallah juma'a raka uku kuma ba kuma rafka muka ce haka take saboda abin naka cikin addini kar ku rufe mutane kar ku rufe mutane ba duk abin da bai ba in dai al'ada ne amma addini sai ka tara sharadi uku ina aka ce ai yaya annabi ne kuma don waka to tsayar a ke sai ka nemi mata goyon baya a qur'ani ka kai abin bai yi ba sai ka je can ita ko gaskiya ɗaya ce alhaqu ablaju wal batilu lajlaju ɗaya da ya rikice sai ce to ai shi addini ita ibada irin yuce na ce muna sauranka akwai ibada da asalinta da kuma siffarta akwai ibada da asalin bid'a haka take kamocin kamuna akwai kuma ibada da asalinta amma ba ba ka sifarta ba kai yanda kake so sai ibada da misali ka bar sallah ibada ce da asalinta ga nasin qur'ani wa qimus salat da ta kuma raka'a kaza za'i yace amma kaga misali mai iyaye da'a kaga ibada ce da asali amma in na sai babana babur ba sai ka can baka ayanta in babu ayana qur'ani wannan ibada ce wanda babu ayanin kaifiyarta muka ce kashi ka fada rani ana maganar nassi wace maganar qiyasi la qiyasa ma annas balan zuna qiyasin zaka ma bai yi ba baya samun gindin zama sai wanda bai karatu ba ya za ka wannan magana hmm? saboda ka kudubar mu akan ku ƙara riko da sunna da kuma kiyaye bid'a la'alla lokacin karatu a yau mu ƙara wasu bayanai mu ƙara faɗaɗa bayani akan asalin 'yan ƙur'aniyun tarihinsu a wajen ƙasa aka fara sa da kuma shan ke tsere da haka Allah ta tsare ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa hadisin Irbab ibn Sariya Irbab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da mu ina muku wasiya da tsoron Allah da kuma jini da biyayya ko da bawa ne ba fata ba habashi ɗaya ke sannan kuma ce cikin ku duk wanda ya rayu baya na in ji annabi zai ga sabani iri iri zai ga ga addinin an kauce ne ga ba daidai ba ana sa ce dole addini ko ba zai yi ba a kuma su hankali a kuma su yi an gane ko sannan kuma zai ga sabani iri iri na hore ku da riko da sunnata da sunnan khalifofin shiryayyukin tsatso da suka zo a bayana ku yi riko da sunnar a ku yi damki da turmi za ka ce turmi ka san turmi na al'ada ba shi ba a jerin haƙori akwai turmi wancan da ke cikin lallauki duk abin da ka riƙe haka da wanda ka riƙe wannan ya fi ƙarfi na ciki ya ce ku yi riko da sunna a turmi lokacin da bidiya ana gyara ta a koda ta haka ga ana rawa mata ana kyau ana ana tsaya ta kodar rashin mutunci da dan ƙwaryan annabi da shatan annabi kwai bayani gaban Allah kwai bayani na tabbata masu hankali ta ce kai abin bai wuce ne to ai ma haka tsaya take yi da da mutum da an ce a ku tsaya sai annabi ya yi to karin bayani daga nan ku yi riko da ita da turamanku sannan na gargaɗe ku da abubuwa kirkirarru salati goma ga annabi bayan sallar ki kaga jiri a waye kai halin suna sai mallar salati babu amma tsarin bai zo da haka za a yi fidda'uwa ne ya mutu jama'a fidda'u fidda'u wanda aka yi masu fidda'u an zage shi an ci mutunci shi ka san da wannan addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar arba'in daga nan fa addu'a ta tsari an da ya musu da sauransu a je a yi a ka'aba a fito daga ka'aba daga baya baya baya bai haka misali suna yi bida ba ta yi ba ya annabi ya ce eto eh ni zina ga ana yi to sai ce ku kiyaye bid'a sannan wannan hadisi na cikin Abu Dawuda hadisi ne lamba ainihin dubu kudu ta ɗari shida da ainihin bakwai hadisi na biyu an sun zake ce wallahi babu wani abu babu wani abu da zai kusantar da ku da Allah face na biya muku shi sai manzo Allah hada maulidi misali inda za ka yi tambaya shi zai faɗa ba me ce a yanka kwana nawa za a yi har duniya ta ba za ka samu amsa ba kame kame dai kaji a kamo cin a kamo na to mutane suna karatu suna da hankali zamanin a zo a ci bulus ya da ya wuce mutane suna karatu malaman suna suna aiki Allah ya kara musu albarka ya dace da mu to mu zo mu haɗu mu ga annabi gaba da in dai kuna son Allah ku bi ba ka bi shi da abin da bai ba mu za ka je lahira da tarin kaya na hasara wallahi in muka mai da hankali Allah ya kiyaye babu wani abu da zai kai kuta fati na gargade ku karku mishi haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam imamu na maliku na cewa duk wanda yake rike bid'a yana ganin wai mai kyau ce to abin da yake cewa annabi yayi kwange bai yadda sako ba wannan magana ce ne hadarin gaske ah, in tana da kyau yayi bin sani ba ya kafi shi ilimi annabi ya boye haka maliku ya faɗa maliku ya sake cewa wato wallahi ƙarshen musulmi ba za su gyaru ba sai da abin da na farko suka gyaru da shi shekaru ɗari uku nan masu albarka gaba ɗai ba a samu tsoron abu sai a lokaci na baya Shekarun shekara ɗari hudu bayan annabi ya bar duniya wani mutum ba kurbe abu tsaye alkaukabwari ya kirkiro maulid ne ko maulid ne ko maulud ne maulud wanda aka yi maulid mahaifa wani suna ne annabi ya faɗa ce yi ba za ka samu ba bai ci a yanka rago ko kai mata ka in ta haihu za ka yanka rago ne sai ka ce a ah, ni bari in yanka talatin irin mai bindiga din nan gab shi zan yanka kuma ka yanka ka zu da jini amma bai yi Zan ba ka kashe sai ka ce ana yin haihuwa washe gari za ka yanka rago su bai yi ba nan akwai timing to shi wannan bikin da kuke yi shi annabi sai ai ba za ka sa ba a annabi shi yi da kai shi dan yi azumi kai azumi mana kai kai azumin ba da sauran hujjojin ba dalili ba kai azumin daga sai kake ne yake ko to kai azumin ba kila ba za ka yi ka kirkiro bikin da yake asalin sama sun ce kirista na yi maka koyi kuskure ne wani ya sanci cewa a a daina faɗin wannan akan me to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bude kofar cewa fitina kenan a'udhu billah da yake ayi bayani latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun Allah sai ku bayani ga mutane bayani choice of word shine ake magana to a kiyaye nayi bayani a baya akwai tawsifi da kuma ta'ayyi haka malami ya fara daga ciki akwai qur'ani yau kamar da na fara daga ciki akwai way interfaith ko kuma addini da sai tsokaci tsokaci na kafin da sallah tare da mu dan dora kaɗan muna farin ciki muna jinjina ga ainihin hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi da muka samu labari kusan wata ɗaya da wuce sun tare katon-katon ko turi tari na ƙwaya da za a shigo da ita karo a kwanar da waki muna muku jinjina kuma ina so mutane su zai wani ke cewa malam daga cikin matsalar da ke haifar da shaye-shaye nan da yawa akwai hausawa da suka ɗauka fa giya fa sai idan giya ta kwalba ta ruwa tukun suka ɗauka suna ganin kamar kwaya ba giya ba ce so akwai abin da suke kira wrong perception to ka sani duk abin da zai bugar giya har da kwaya. Allah ka tsare maka kawo mana ɗauki ka kawo mana gyara ya rabbal alamin اللهم اصبنا بسترك يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصالحين اللهم اصرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك يا رب العالمين اللهم اصرنا يوم الارض يا رب العالمين اللهم البسنا لباس التقوى والستر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك تقول لهم قوموا مغفر لكم يا رب العالمين اللهم لا فعل إلا ما فعلته سهل الأسباب وافتح الأبواب واغفر الذنوب يا إله الأولين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يحبكم الله